To tonight.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 wadda ya nuna mana yau sha shida ga watan Ramadan. Hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallam shekara 1440 wanda ya zo daidai da 21 ga watan kanan kananda na Grigori don ci gaba da karatunmu a cikin Alkur'ani mai girma. Muna cikin suratu Yunus. Yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 71. muna roƙon Allah madaukaki ya gafarta mana kurakuran da zamu inda zamu dace muna roƙon sai ba mu daga Allah ya ce bismillahir واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري وتذكيري آيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون الله تبارك وتعالى yace mana waddu alaihim ba'a nuhin iz qala qaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tasdiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkaltu wa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma abdu ilayya wa la tunzirun malan yace ya qulu ta'ala linabi salawatullahi wa salamuhu Allah maɗaukaki ya gaya annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama alaihim karanta musu ai akhbirhum waqsus alaihim ka karanta musu kalabarta musu ai ala kuffari makkata alladhina yukadzibunaka mana kafiran makka waɗanda suka karyata ka waɗanda suke karyata ka waɗanda kuma suke saba maka me zaka karanta musu na ba'a nuhin labarin annabi nuhu ai ba su labarin annabi nuhu alaihi salam ma qaumihi alladhina kadzabu tare da ka ba su labarin annabi nuhu tare da mutanensa mana waɗanda suka karyata su ai waɗanda suka karyata annabi nuhu alaihi salam kaifa halakahumullahu wa dammarahum bil gharqi ajma'ina yaya Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su da kuma yadda Allah ya dammara su ya nisar da su da ruwa gaba ɗayansu to ka fi karanta musu wannan labari Don ya haifar da mai don ya gargaɗar da yi waɗannan mutane an yusibahum min al wa dimari ma saba wula'ika, ka gaya ma waɗannan mushrikai na zamaninka ga yadda Allah ta wa ta'ala ya halakar da mutane annabi Nuhu da ruwa lokacin da Allah ya tura musu ruwan tufani to ka karanta musu labari yaya Allah ya halakar da su yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu saboda ku kafiran nan ku kada irin wancan halaka da ya samu mutane annabi nuhu alaihi salam sannan kuma kuma ya same ku annabi nuhu yayi wa'azi shine farkon annabi da Allah tabaraka wa ta'ala ya tura ma ya tura duniya shine kuma ya dade cikin annabawa shekara nawa babu hamsin Allah ya ce ya zauna a cikin mutanensa jama'a shekara dubu babu hamsin yana wa'azi amma a ciki kaɗan suka yi imani wasu wasu suna gwada ƙarancin wanda suka yi imaninsu kamar mutum wasu ce 80 wasu ce wani abu makamanci haka amma lallai dai cikin jama'ansa kaɗan ne suka yi imani da shi an gane kaɗan suka yi imani da shi ya yi ta fafatawa da duk shekarun da ya daɗe yana kiransu sannan sun ƙi allah maɗaukaki ya bamu yadda ta kaya a cikin suratu nuh allah ya ce inna arsalna nuhan bismillahir rahmanir rahim an قبل أن يأتيهم عذاب أليم إنا أرسلنا نوحا الله يتمنى أيك نوح muka tura shi ila ƙaumihi zuwa ga mutanensa me zai je ya musu ya musu gargadi an ƙaumaka Ka yi wa mutanenka gargadi min kabli an atiyahun tun gabannin azaba halim mai raɗaɗi bai zo musu ba Mana ka musu gargadi saboda akwai azaba mai radadi a gaba na'am ya yi. qala ya qaumi da ya je kala sai ya ce ya ƙauni ya ku mutane na inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne a gare ku dama haka Allah ya ce ya tura shi ya je ya gargadi da ya isa wurin kuma ya fara karatun ya ce inni lakum nadhirun mubin ni a gare ku mai gargadi ne a bayyane na an Allah ya ce yace ka gaya musu an yi su bauta ma Allah ta Allah wata ko su ji tsoron Allah wa atiyun sannan kuma su masa biyayya wannan shine abun da zaka gaya musu Allah yake so to sai yaya yaghfir lakum ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إلى كنت أمس ولا نعم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون wannan abun da ya ce ku bauta masa ku kaɗaita shi ku masa biyayya abun da me zai haifar muku yaghfir lakum Allah zai gafarta muku haka yake gaya musu yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku zunubanku sai me kuma wa yu'akhirukum Allah zai jinkirta muku ila ajalin musamma har zuwa wani lokaci na musamman wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya diba muku na sai ce me inna ajalallahi idan ajalin Allah wanda ya diba mutane lokacin da Allah ya diba mutane yazo zo la yu'akhiruhu ba za a jinkirta ma kowa ba kuma in kuntum law kuntum ta'lamun da kun kasance kun sani idan ajalin yazo zo ba za a jinkirta muku wannan duk wa'azi yake musu na'am sai ya rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara kana yace rabbi kana menene rabbi go ya ubangiji na yanzu wancan karatu da ya ta musu cikin dare da rana da yini duk aka yi ta musu yanzu ya koma yana ubangijinsa ikala ya ce rabbi ubangiji na inni da autu kaumi ni na kira mutane na ba wai don Allah bai sani ba Allah ya sani lokutan da ya kira mutanensa inni da autu kaumi lailan wa nahara cikin dare da kuma yini duk na kira su na musu wa'azi cikin dare na musu wa'azi da rana na falam du'a azim ya musu amfani bai musu ba falam yazid kun du'a'i kirana wa'azina bai ƙara musu komai ba illa me firara sai dai gudu wurare duk sun juya baya maimakon su yi imani sannan kuma sai suka juya baya na'am sai yaya wa كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في واستغشوا واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا وإني كلما دعوتهم يا الله ندولوك تندنا كراسو idan na ce su yi imani da kai su yi maka biyayya su abin nan su bauta maka su kadaita ka ni kuma su yi mini biyayya me yake faruwa wa inni kullama da a ja'alu asabi'ahum fi adhanihim sai su sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu wato su nuna su ba sa da ya zo yana musu karatu sai su sa yatsunsu a cikin kunnuwansu to kaga wanda ya maka haka ai ya nuna maka shi kai kai baya ma saurare ka baya ma bukatan ka ja'alu asabi'ahum fi azanihim sannan sai su dauki tubabin su kuma sai su rufe fuskar su ba za ma su ganka wanda ya toshe kunne sai dan dauki mayafi haka ya dan ai ka san ba saurare ka yake yi ba kuma bai da niyan ya ji abin da kake gaya masa sannan suka doge akan wannan cikin girman kansu na ƙin gaskiya da kuma kafircewa Allah sai menene إني دعوتهم جهارا وإني أعلنت ya kira su a يا كراس wannan duk ta hanyar da ya dace ya yi kira du ya yi wanda zai yi a bayyane ya tara mutane ya yi wanda zai same su a ɗaiɗaiku ya samu mutum ya masa nasiha ya masa wa'azi duk ya yi a yadda bai yi ba duk ya yi sai menene ne duk da haka abin da ya umurce su ku nemi Allah ya gafarta mu har yanzu yana gaya musu ku nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta muku fa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara shi Allah mai yawan gafara ne na'am alaikum Allah zai sake muku sama ma'ana Allah zai sake muku ruwa mai yawa daga sama idan kuka yi istighfari don haka istighfari in aka yawaita shi yana daga cikin abin da zai samu samu damina mai albarka yana magani istighfari astaghfirullah alazim yana magunguna daban-daban na'am sai me wa yumdidukum bi amwalin wa banin lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara to shi istighfari har lafiya yana karawa kamun mu je fassara har lafiya in mutum bai da lafiya ya yawaita istighfar Allah zai ba shi lafiya ina fata an gane malamai suka ce har wurin jima'i in baka da karfin jima'i karka damu da wannan itatuwa da za a baka kai ta jikawa bala'i ne fitina ne kwayoyin nan duk bala'i ne fitina ne ka kula da abin da ya kamata hatta istighfari suka ce me dalili fadin Allah tabaraka wa ta'ala wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi wa أن استغفروا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتب الذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف quwwatan ila quwwatikum Allah madaukaki ba ku yawaita istighfari Allah zai jiyar da ku dadi yumattiukum mata'an hasan Allah zai ba mu rayuwa mai kyau idan ka yawaita istighfari sannan kuma Allah tabaraka ta'ala zai ƙara mana ƙarfi akan ƙarfin da muke da shi da haka malamai sai suka yi bayani wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum istighfari in baka da ƙarfi kana yawaita shi zai baka ƙarfi Allah zai sa kai ƙarfi idan yaƙi za ku je ba ku da ƙarfi kuka koma ga Allah kuka tuba Allah zai ba ku ƙarfi da ka istighfari magani ne sosai an gane kun gane yace wa qul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa alaykum midraran mun karanta wa yumdidkum bi amwali Allah zai ƙara muku zai shimfiɗa muku ya ƙara yalwata ku da menene da dukiyoyi Allah zai ba ku dukiya wa baninan Allah zai ba ku yara wanda bai da baya haihuwa ko bai samu haihuwa ba ya yawaita istighfari wanda bai da kuɗi ya yawaita istighfari wanda duk yana ƙarawa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al jannatin wa yaj'al anhara istighfari zai sa Allah ya sanya albarka cikin gonakinku Allah ya sanya albarka cikin noma da kuke yi sannan kuma Allah ya ba ku ruwan da za ku sha ma wato ruwa mai albarka Allah zai yalwata muku wannan sai menene ya ce ma lakum lillahi wa ƙara Kuma ya same ku wayannan abubuwa ga malakun lakum la tarjuna lillahi wa ƙara. me yasa ba za ku nemi zaman lafiya da nasuwa gurin Allah ba tunda Allah shi yake bayar da wannan to duk waɗannan wa'azi da annabi da ma wanda in Allah ya yarda ba mutu ba cikin suratu hud za a gaya mana yadda abun ta kaya gaba ɗaya tsakanin su to mutanen nan sai suka kafin cewa Allah suka kiyarda da wa'azin da yayi har ya kai ga matsayin da ma yanzu kam a'a roƙa musu yake yi kawai to yanzu tunda ba za ku yi imani ba to kawai komai ma kawai Allah ya yi hukunci da abin ya ishe shi shine annabi nuhu yayi addu'a rabbi menene yace wa qala nuhu rabbi la tadaw 'ala al-ardi min al-kafirin yanzu abun ya ishe shi wa ƙala nuhu annabi nuhu sai ya ce wannan duk Allah ya gaya na Sallah, Sallama karanta ma kafiran nan mushrikan larabawa da suka bi imani da kai irin yadda Allah ya halakar da wato wani mutanen annabi nuhu to haka kuma in ba ku yi imani ba shine malam yake gaya mana anan ka gaya musu ka musu gargadi waɗannan mutane kada an yi yusibahum min alhalaki wa dimari ma saba ulaika kada yadda Allah ya halakar da wayannan kuma ya shafe ku to da suka ki imani shine yayi wannan addu'a rabbi la tazar alal ardi min alkafirin dayyara ya ubangiji kada ka bar kafiri yayi zaman gida a duniya wai har ya zauna ya natsu ya gina gida ya zauna Allah karka bar kowani kafiri haka la tazar alal ardi min alkafirin dayyara ya Allah in innaka in zarhu har in ka bar su suka yi zaman gida menene za su haifa tanin kwarai babu yudillu ibadak na farko za su ɓadda bayinka wala yalidu illa fajiran kaffara ba wanda za su haifa sai fajiri wanda ya fita daga yi wa Allah da'a sannan kuma Allah in ka bar su wannan shine abin da zai faru ba wai Allah tabaraka wa ta'ala bai sani ba ne Allah ya sani to yayi wannan addu'ar a wannan sura Allah madaukaki bai gaya mana wato yadda abun ta kaya ba amma a cikin suratu hud Allah ya karantar da mu Allah ya karbi addu'an Allah ya umurce shi da yi kole-kole ya ɗauki daga cikin halittu bibbiyu bibbiyu sannan kuma daga ƙarshe sai Allah ya yi mai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sake ruwa yace ke sama sake ruwan sama sake ruwanki ƙasa ke ma fitar da ruwan da yake ciki haka Allah madaukaki ya umurci wannan details na maganan in Allah ya sa muna tare suratul hud zamu ci to haka Allah madaukaki ya sake sama ruwa ƙasa ruwa an gama haka Allah ya halakar da su sai kaɗan wayanda suka yi imani da shi malamai suka ce ruwan tufana ba inda bai je ba duk duniya ba inda bai je ba har cikin masallacin nan duk ya zo yan Allah ya gama da duniyan gaba daya saboda wasu yan tsiraru Allah ka gafarta mana muka muna cin moriyar addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kam ba dan addu'an annabi ba wannan al'umma da irin kurmushe mu da Allah zai sai ya fi na al'ummomi da suka shuɗe saboda sako ɗaya da al'umma ta yi an halaka al'umma gaba ɗaya don sako ɗaya al'umma ta yi luwaɗi kawai yi ba wani aka halakar da su zina aka halakar da su ta annabawa aka halakar da su kashe taguwa na annabi salih ko alaihi salam Allah ya halakar da su to mu kuma ku gaya mana wani sako ne wanda ba shi ba yanzu aka yi jolof din shi a wannan zamani wani sako sai ka yana zina yana luwaɗi yana shan giya yana duk ya hada shi kadai shi kadai ya isa halaka gari nan gaba daya ko ina in ka je ka zagaya ga an yi wurin sabawa Allah ga gidan burkutu ga gidan zina ga wurin caca ga wurin Nijabet ha shi kuna gani Allah ba zai halakar da mu don saboda Nijabet bane ba ba haramun bane ba caca bane to duka da haka wallahi mu ji tsoron Allah mu kiyaye Allah shi yasa an ka sake Allah ya kama ka wannan zamani zaka da ku sama da kowa an kai wasa don gatan da aka yi maka to wannan abun da ta kaya aka ne a wannan aya da muke karantawa aka ce to su ji tsoro kada irin yadda abun waɗanda suka halaka zamanin annabi nuhu mutanensa ya same su abun da aka gaya musu kenan shi kenan sai Allah ya ci gaba da gaya mana waddu alaihi naba nuhi iskala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum gaya musu lokacin da ya gaya wa mutanensa iskala li qaumihi da ya gaya wa mutanensa ya qaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum in ya kasance makami zamana fikum a cikin ku ko ya zama abu mai girma ne a cikin ku kuna gani kamar ina fitinan ku shine matsalar ba za su ganshi fitinan ne ba yau haka yake ko a rayuwar yanzu in dai kana cikin mutane kana kamanta gaskiya kaɗan ne ma fa ba wai rabi ba kaɗan kawai sai ka zama wai fitina a cikinsu a ce wannan fitinan ne wannan mai taurin kai ne wannan baya jin maganar manya wannan baya kan haka za a yi ta faɗi amma gaskiya ɗaya ɗin ban bata shi ba sai dai kawai a ce kana da taurin kai baka biyayya baka kaza baka kaza ka cika fitina da ka zama matsala a cikinsu to ya in ka samu marasa imani to a kashe shi kowa ya huta e wannan in muka bar shi zai hana ruwa gudu wannan in muka bar shi ya ci zaɓe to satan nan da aka saba yi fa abin ba zai yi ba kamar da da haka yaya za a yi to a kashe shi idan bai yi ba yaya za a yi to a yi yadda za a yi gaba ɗaya a lahanta shi kada ya samu wannan abu yaya za a yi to a cire shi a inda yake yau ba haka bane ba yau ko a wani ma'aikatan kana hana ma'aikatan kana hana ruwa gudu abinda duk aka kawo in sai ya bi ta wurinka sannan a yi murmurun da za a yi sannan ba da haɗin kai me yake faruwa ku faɗa da bakinku sai a cire ka kana zaune kawai sai ka ji canza ka a ce to eh, ba gaskiya ke so ya gwada ba bari mu komar da shi can ya je ta kokari ku inda ba zai ga ko sisi ba wai kai kana gani ka wahal da shi ne wai kana gani kai ka wahal da shi ne amma ba haka lamarin kuma yake ba to haka abun yake tun zamanin annabawa naka shi yasa su waɗanda suka kafirce ma annabi nuhu sai annabi nuhu ya fahimce yake ga musu ya ku mutane na in fa kuna gani kasancewa na a tsakaninku wato ya zama muku abu ne mai girma ya zama muku abu wato wato abin nan cikas yana hana ruwa gudu na zama fitina tsakanin ku yadda ku kuke gani to sai ya ce musu ga abin da ya kamata ku sani ba an gane in kana kabura alaikum makami wa taskiri da wa'azin da nake mu ba shine matsalar ba yace da tunatarwa da nake muku iyakun ku bi ayatin lahi sannan fa da ayoyin Allah yake tunatar da su ba wai ra'ayin shi bane abinda Allah ya gaya masa shine yake gaya musu shi yasa yake gaya musu wa taskiri iyakum bi ayatin lahi ai bi ma'ana da hujjojin Allah da hujjojinsa da dalilai daga gare shi hujjoji ne daga Allah shi yace in gaya muku ku bar shirka shi yace in gaya muku ku kadaita shi ku ji tsoron sa wannan bane ba Allah ne ya faɗa in gaya muku to amma ba ku sani in haka kuke gani fa alallahi tawakkaltu to ni na yi tawakkali zuwa ga Allah ni na koma wa Allah in ji annabi nu fa alallahi tawakkaltu fa inni la ubali ce ni ba ban damu ba uwana da ku sannan kuma bazan kame daga abun da kuke so din nan ba ma'ana bazan zan bari muku wa'azin ba ba zan bar tunatar da ku ba ba zan bari ba ya ce ɗaya yake ko ku yi wa'astu ko kar ku wa'astu ni ba zan bari ba kuma haka ƙa'idan yake ko da za su wa'astu ko da ba za su wa'astu ba ba zai hana ka kai karatun ba sab amma akwai waɗanda suka wa'astun kaɗan akwai waɗanda suka karɓa ai to alhamdulillah to har yanzu haka lamarin yake ba za ka ce ba za ka ce ka bar wato yi ma mutane wa'azi ko karantar da mutane ba saboda kana gani dewa ba su shiri ba dewa ba sa amfani da karatu sai ka ce don haka ka bari wannan ba sunan magabata ba ne ba sunan magabata ba ne ko su yi ko kar su yi kai kar ka bari saboda a lokacin da kuka bari kuma wani bala'i ne wannan Allah ya saukar har ku malaman har ku ɗaliban sai bala'in ya shafe in ba a hana mummuna ba a umurni a aikata kyakkyawa ba a umurni a hana mummuna an koma an yi cif kawai an yi shiru duk tsiya da ake yi da talaka yake yi da mai kuɗi yake yi da shugaba da mabiyi an yi shiru wai kar a yi magana kada a ce ba kada a ce kana daɗa tashin hankali kada a ce menene wai tsirwa kan jonjon da jam to bala'i ne zai soka a kanku bala'i zai sauka a kanku dama wannan tabarkin ɗayan biyu ne ko ɗayan uku ko ka ci gaba da karatun har Allah ya kai iya ƙarshen rayuwanka ko a cikin karatun alahanta ka ko kuma ma a kashe ka in ya kama a kore ka ma gaba ɗaya za a iya kore ka duk ba abin da ba zai faru ba tunda an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka so da haka shi yasa yake gaya musu shi fa ya koma zuwa ga Allah to haka ake so ka koma zuwa ga Allah ka isar da abun da Allah ya umurce ka kai tawakkali da Allah kawai abun ya ishi annabi Nuhu alaihi salam dan haka sai ya gaya musu fa atmi'u amrakum wa shuraka'akum ku je lamuran ku ku da allolin ku kuje ku haɗu gaba ɗaya duk kai sharrin da za ku yi ku ku yi duk za ku yi to kuje kuyi. ku yi ai fajtamiu antum ku kuje ku haɗu da suwaye wa shuraka allolin nan da kuke bauta musu kuje ku haɗu da su ai waɗanda su kuke bauta musu ba Allah ba min sanamin wa watnin daga gumaka da kuke bauta musu kuje ku haɗu da gumakan gaba ɗaya a kaina da aka kasu saurara masa yake idan kuka haɗu kun ya kun amrukun alaikun gummatan kar ma lamarin ku ya zama rufe-rufe, gaba ɗaya ku fito fili abinda za ku yi duk ku je ku yi yanzu kawai ta fashe ne ta kone eh ce duk abinda za ku je ku yi ku je ku yi annabi ya fusata an gane ya buga ya buga ya buga dukansa aka ce ake yi wani lokaci sai ya suma sanyin asuba yake ta da shi sanyin asuba ba iya abinda ba su masa ba idan ya tashi kuma ba zai fasa ba mu kuma kawai da wani ya zauna a hanya ya zage ka sai ka ce to mi fasiti wasu mai ta ya ma zai zage ka ko sai ya turo a text in ya samu numban ka sai danna maka a shar ko ba haka bane ba ko ya zauna cikin mutane sai ya zage ka don labari ya dawo kunnen ka ya kirkiro ne abin da zai kirkiro to ga annabawa da suke abuwa a same su ma a buge su ko ba haka bane Fashe ashe yanzu addinin alhamdulillah cikin sauƙi ne cikin sauƙi ne to don haka kada haka ya sa ka koma baya akan addini kana bautawa Allah kai ne sai nafila kai ne kiyaye sunna yadda yadda ka iya da sauransu duk yadda za a maka isgilanci ka tsaya akan abun da kake ai Allah zai kawo ranar da za a bayyana gaskiya Allah ka ba mu ikon jirewa da ka shi yasa ya gaya masa haka kar ku saurara mini kada ku koya komai yanzu kan ku je kawai abinda duk za ku yi ku je ku yi wala tunziru kar ku saurara mini haka ya ce musu kar ku saurara mini yanzu abinda duk za ku yi ku yi ai wala ni sa'atar wahida kada ku jinkirta mini kada ku sassauta mini daidai da awa ɗaya. kenan abin abinda za shi ne mai ba shi ne kisa ba idan suka yi kisan za a tsira za a bari da aka kashe malam jafar allah ya gafarta masa an bar karatu ba bar karatu ba da aka kashe albani an bar karatu ba bar a karatu ba to haka sunan yake ɓata wa kanka ma lokaci kake yi saboda lokacin da ka kashe mai kira to a lokacin wani kuma zai sallama ma ya ba da sa ko yanzu ka yanka shi da can yana gefe-gefe to yanzu a mutu ba zai ji tsoro ba so da haka wannan baya haifar da ko kuma ba su samu result da suke bukata cewa ka kashe wanda yake karantar da mutane wanda yake kan gaskiya saboda yana faɗin gaskiya saboda yana gaya mutane ku bar laifin, ku bar kaza ku bar kaza saboda wannan a tattuluna rajulan an kula rabbi Allah kawai don ya ce Allah ubangiji shine sa. to wannan shi yasa wato annabi nuhu ya gaya musu kar ku saurara mini daidai da sa'a ɗaya, ku je ku yi ta sharrin da za ku je ku yi da duk za ku je ku bai malam ce ai duk lokacin da ma kadartum da kuke da iko da kuke da ikon yinsa na duk wani sharri faf'alu ku je ku aikata haka yace musu fa inni la ubali bikum ni wallahi ban damu da ku ba abinda duk za ku je ku je ku yi ku je ku yi ni ban damu da ku ba wala akhafu minkum bana tsoron ku to haka kuma ake so in ka tsaya wa addini kana gaya mutane gaskiya to bai kamata ka ji tsoron kowa ba kuma sai dai kawai ka bama mutum girmansa shekarunsa ka bi da shi a hankali don maslaha amma ba dai ka ji tsoron shi ba saboda a matsayin shi na ɗan adam me zai iya maka kuna gani akwai abinda mutum zai iya muku ba abinda mutum zai iya maka kullum muna karanta ayoyin nan anan ba zai cutar da kai ba ba zai hana ka arzikin da Allah ya rubuta maka ba ba zai iya arzuta ka ba ba abinda zai iya maka a zahiri kawai zai gani kaman ya kuntata maka amma ƙarya ne ba wani kunci a ciki amma sai wanda yake da lafiyayyar akida zai samu kwanciyar hankali shi zai gani a lokacin da yayi abun da yayi sai ga kaman bukatarsa ya biya sai ga kaman mai bukatarsa ya biya amma kuma bukatar bai biya ba saboda ba zai bar ganin bakin ciki ba ba zai bar jin abin da zai bata masa rai ba sannan kuma bai san kai kuma gobe menene Allah zai baka ina ruwan Allah rayuwar gaba ɗaya sai ta zama menene wato tuyin waina an gane waina ne yawwa na sama ya koma ƙasa shi ma ya ce bari ya ɗanɗana ya sha man na ƙasan da yake shan man shi kuma ya koma sama rana ya buge shi ina ruwan Allah ya ci mutuncinka ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza gobe sai Allah ya sa wani abu sai ta hannunka ko yaya ba zai iya ba sai dai ya koma gefe a ce ka je ka ce ya ce ka gaskiya akwai kura amma ba zai gaya muku kuran ba ya san me ya yi masa aida na sunna idan ya zo din karka hana shi abinda za ka iya masa ka masa wannan shi ne ake karantar da mu karka rike ka ce da ni ya yi mini to ni ma sai na yi masa a'a ku gafarta ku kau da kai shi yafi a wurin Allah Allah ka ba mu iko amma ku sani kar ku ji tsoron kowa ba wanda zai iya talauta ka ba wanda zai iya arzuta kai ne ka zauna lafiya da kowa kar ka tsokani kowa ka bari a tsokane ka idan aka tsokane ka kuma ka bar mutum da Allah shi an gane wannan kar ta ka tuna kowan kowa mugunta ka yi kokari ka so wa kowa alkhairi ka bari gaba ɗaya su so maka sharri su gani ko zai faru ko ba zai faru wannan shi yasa ya ishi annabi nuhu alaihi salam kaga tun da farko yadda yake wa mutane sa ya ku mutane na ya ku mutane na da lalama yake bin su to amma abin da ya kai yanzu lokacin mutane kawai to sai ya bude wutan gaba ɗaya da can ana bi a hankali a hankali a hankali Allah madaukaki ka gafarta mana shi yasa yace mana abinda za ku iya ku je ku yi bazan ji tsoron ku ba an gane wannan abun ba son raina ne nake gaya maku. ba imamu ibnu kathir gargashin wannan sai ya kara bayani li annakum ala shay'in ku ba kome bane ba ya wuce mani ne shi duk wani sa ba mani bane ba mani ne to kai din ba kai ma mene a to mani plus mani sai mai to zai haifar ba duk ɗaya ba ne ba to kai in ka bi Allah ma sai in ka bi Allah sai naka wato naka darajar sai ya fi shi sai kama kala hud kamar yadda annabi hudu ya faɗa li yi wa mutane sa. shi ma yace karanta mana inni ushidullaha washhadu anni bariwun inni tawakkaltu inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum na'am ma min da'a sai ka ji zuciyarka na kwanciya an gane shi yasa idan alkur'ani ya shiga mutum in aka ɗaura ka akan daidai to za ka ga kana tafiyar da lamuranka daidai amma aka ɗaura mutum kan abin da ba daidai ba to zai na tsammani daidai ne kan abin da aka ɗaura shi shi yasa wasu ke cewa ka irin abin da boko haram suke wani magani ne ake basu wani dab'in wallahi tallahi ba wani magani tsaban yadda ake gaya musu alkur'ani ake ajiye shi bayan da yake ba idan ya shiga mutum kai kana gani eh yanzu zaka ji tsoron Allah zaka yi abin da Allah yake so Za ka yi kaza amma matsalan an ajiye abun ba daidai ba da haka lokaci babu wani abu karatu ne imani ne kawai idan imanin ya shige ka ya shige ka ya shige ka to wallahi ka gaba idan aka zo ba a yi da manya waɗanda suka girme mu suka fi mu karatu da tijai da za su ba da shawara to sai a samu matsala ka san shi matashi in yayi imani a mutu ne kawai to me damuwansa musamman man tuzuru ne me yake da shi banda ɗakin shi yana da wuya wanda yake da gida yake da zuriya yake da kaza haka garaje ya ce a mutu a'a babu gani cikin mota in direbobin nan suna gudun da gudun da gudun fitan hankali galibi wanda yake fara magana a ciki ka dube shi sosai ka gani wanda yake cewa kai ka rage gudu ka daga ka gan shi dai to kaga akwai baya akwai mata akwai yara akwai kaza shi direban kuma yana nan wandon shi dama rabi a a ƙasa rabi a sama da ka gan shi da wannan abu a wuyan shi haka ya fiffinta motan ya sa music to ai ka san wannan har yanzu akwai danyen kai ko ba haka bane ba ka san akwai danyen kai har yanzu to da mutum da ka yi magana sai ce a haba tsoron mutuwa ai Allah ya kaddara za mu mutu o kece o bendai kecce on eh, bai san komai ba amma nauyi ya yawa a kansa kamar ya ja gaba nauyin ya mai da shi wasa da lafiyarsa wallahi bai isa ba to da ka shi yasa aka ce matasa su ne ginshiki na musulunci in suka yi kyau musulunci zai kyau saboda suna cikin karfi suna cikin form in ka daura su ba daidai ba to wallahi za su iya tare garin nan in ka ɗaura su ba daidai ba ka ɗaura su daidai kuma za su iya gyara garin nan ko ba haka bane ba a wayancan ba yan yara ne haka kai wanda kana gani za ka iya ka naushe shi ba sai zuwa tada lokal ga murut ko ba haka bane kaga babba ba sarki ba dan sanda ba wane ne kowa kawai ainal mafar kowa ina za a buya ba haka bane ba Allah ya kawo mu zaman lafiya ba za ku gode masa ba mun ɗan sanda aka bi shi ya fada kusa da gidan mai fada cikin kogi cikin abin rijiya irin tsofin rijiya nan da ya rubu dattijuwa da yaran gidan suka zo ya ce no siru siru yana gani kamar za a ji a wuce ya ce yanzu ku taimaka mini da wani jamfa kawai wannan uniform za a bar shi a cikin rijiyar nan aka kuma ya tube ya sa jamfa ya bar uniform ne sai baya sati biyu aka dawo aka ɗauki uniform ne ko ba haka bane kai kuma a masallaci in kai aka kake wanda baka sani ba wallahi sallan da ba za ka gama lafiya ba sallan da ba za ka gama lafiya bare wani yanzu ya je bakar jaka a'a ai ko liman kana son tada masa hankali ajiye ko bawon abin nan datti ne haka a leda baka to za ku ji muryan yana dan rawa rawa haka ku ku tunani kila tsoron Allah ne ayoyin su ke rawa ina tunani yaushe zai fashi ba haka wani tayan mota ya kwashe a gudu kafireto yana rikici wane ne yana rikici a taka ya fashe mutane su tsorata ba haka muka samu kanmu ba amma yanzu ka samu lafiya wai har da zagi a hebi jam ba haka bane ba Allah karka kama wawaye cikin mu suke aikatawa amma mu koma mu bi Allah wanda duk ya kiyaye Allah shi yasa annabi annabi Hudu ko shi ma da alaihi salam yace kala haka ne inni ushhidullah ni na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya shaida kan abunda shi yake kiransu a kai abunda Allah ya gaya masa haka sannan ya shaida Allah ta ba ko anni bari'un to kuma ku shaida ku kafiran kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikuna na barranta daga shirka da kuke yi bana tare da ku me yasa yayi wannan dan ya fidda kansa dan ya fidda kansa Allah ya shaida sannan su ma su shaida baya tare da abinda suke bauta min dunihi koma bayan Allah kai annabi nuhu ma yace fakiduni Jami". duk kuje je ku yi sharrin ku ba ka wasu suka iya ba wani yana nan sai sharri yake kitsawa ina yake neman wani dan magana kaɗan haka ya je gina a kai To ba ka wasu mu suke ba to wannan ba zai amfanar da mu da komi ba ba zai amfanar da kai da komi ba shine annabi hud yace ce fakiduni jami'an kuma la tunziru min sharri gaba daya ku je ku yi kaidin ku gaba daya kar ku saurara mini kuma kamar ka ce in kun fasa kuma sai ka tsaya a nan go yawwa kar ku saurara mini inni tawakkaltu ala Allah ya gaya maka ma shi inda ya dogara ba kai ka dogara watakila don ka ba ba kai ka dogara watakila don kuɗinka ba ba kai ka dogara don wani abu ba to shi ga inda ya canka kuma shi ya canki dahir inni tawakkaltu ala ni na yi tawakkali na koma zuwa ga Allah da haka mu je mu gani wanda yake tare da Allah da wanda yake da wai dan wani oga wanda yake tare da Allah da wanda yake da wasu yan kubbai yan kudade wanda yake da Allah da kuma wanda yake gani dan yana kan mulki in za su buga wai zai ci nasara ai ba sai an gaya maka Allah ya riga da ya ce kataballahu la aglibanna ana wa rusuli Allah ya wajabta ya rubuta ya ce wallahi shi da manzanninsa su za su ci nasara ya rubuta wannan to wa ya isa ya share ba wanda ya isa ya share yace tawakkaltu inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum Allah ubangijin ubangijina sannan kuma ubangijin to shi yasa anan yace musu nan ma summa la yakun amrukum alaikum gummatan summa du ilayya wala tunzirun kada ku saurara mini da gome mun karanta aya ta gaba na fa in tawallaytum fama sa'altukum min aji in aji ya illa alamma umirtu an akuna minal muslimin yace fa in tawallaytum in kuka juya baya ai kadabtum wa akbartum an da'ati kuka karyata ni sannan kuka juya kuka bar yi wa Allah da'a to fa ma sa'atukum min ajri ni fa kusani ba na nema ban nema ba a gare ku ku bani wani kuɗi ala iya kan nasiha da nake mu iya kun ku shay'an ban tambaye ku komai ba in kuka juya baya to ni ba ban nemi wani abu a wurin ku to haka kuma kana so karatun ka yi tasiri ɗalibi ɗan uwana ko ko malaman mu ko ɗalibai ɗan uwana idan abun kana son karatu ya tasiri to ka cire kuɗayenka kuma kuɗin mutane amma kana malami ako kana bi kwaɗayi a dan samu dubu ɗaya biyu a baka a me za ka faɗa to ba abin da za da malami da ɗalibai mu tsaya mu nemi sana'a idan kana da ka kuma ka gode wa Allah to in gaskiya ya zo kan kowa za ka faɗa saboda ba wanda yake ciyar da kai ba wanda ke shayar da kai sai wa sai Allah kala rabi yace ba ku ga Allah ya taimake ni ba kamun in fara irin wannan karatu nawa gidan sama nake da shi bon lantarki 300 a ciki ya ce har firiji ina da shi in sha ruwan sanyi sai ce to duk malamin da baya sana'a ko ɗalibin da baya sana'a kuma kace zaka karantar da mutane kace zaka gaya musu gaskiya kana rawi yace to za su haukatar da kai da notis na barin gidan haya eh a shi kawai za su rikitar da kai karatun ya tsaya da an tam aka rama kalla ya karatu da wallahi wani gida ne nake nema muna ta ta yake ka je an baka gidan kuma ka biya na wata biyu wata uku wai ma ofisa da na jome me ma wai odo yi muna gani shi wata kila kaman boko haram boko shikenan nan kuma ke baka wani notice wani karatu zaka ga masara ga haya ga masara ga haya yace to wallahi in suna so rikitar da kai haka za su yi maka ba za su yi fada da kai ba ba za su yi kaza ba ba za su yi kaza ba duk inda ka shiga kawai a ji a ce kai a tada kai ko ba haka bane ba yace to amma in ka wuce wannan wa isa kuma yazo ya ce filin dama na kakan shi ne ka rusa gidan ba zai kuta bugawa ba babu in an buga daga ƙarshe sai a yi hakuri kawai sai a ce ya ɗan samu matsala muna gani wani damuwa to haka abun yake to shi yasa kaga shi annabi nuhu alayhi salam da kansa abun da ya gaya musu fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin duk malamin da yake da kwaɗayi wallahi tallahi ba zai faɗi gaskiya ba Allah duk malamin da yake bin masu kuɗi ba wai ya je musu nasiha ba ba ya je gaya musu gaskiya ba yana bi ne kawai shi ma dan ya samu abun da zai samu yaya zai ya ga su ya ce kaza haramun ne zai yi ne in ya zo kawai ba zai ce linzami ya fi bakin kaza bismillah ci gaba ba haka bane ba ya faɗa mana ya gani ya faɗa masaran da ake turawa za a bari shinkafan za a bari naman za a bari to shi kuma ya riga da ya dama ya zama ci ma zaune ba zai iya yin komi ba ga girman kai wata ya kasa tinge ji umu ka bara misala himilari mo dum betin geje ba ko tusa sala ki je mai masa alai ku tusa ku jari ba zai iya ba zai iya ba ba zai iya ba ba karamin mutum bane ba zai maka wannan mutum ɗari dubu kaza a saurare shi yana karatu sannan ka ya je ya kasa abin nan dan eh, jarinsa bai wuce dubu goma ba ko ya zama shushaina yana bugawa yana cewa ka modibo ba zai iya ba saboda mai girman kai da ka in ka zauna wa masu kuɗin nan kuma da wuya ka sai ka yi sa'a in mai kuɗin ma mai tsoron Allah ne kuma Allah in ka biye musu haka za su yi sai su fata ka tun kuna tare za a gayyace ka ne tukuna da ka zo eh, a yi amalan ka za ka zafi a ɗan gayyace ka malan ka zo mu buɗe baki mana kai kana tsammanin bisa billahi ne ba ban hana ka ka gayyace ni ba fa gobe <laughs> yawwa sai a zo to idan ka zo za a buɗe maka babban tv haka jus da baka taba gani ba ma an ajiye a dikitar da kai da fefesu kala-kala a sakla da futanin gite ba kudi ma wadanda ka sakla wa ina za ka sa hannu gane kifi gane kayan ciki gane ka za ka na ne ma ɗau hafda unnotan bai kuma ma to sai ka kasa gane wanne za ka taba sai ka ha ah, malam bismillah malam bismillah shi kuma sai ka tura maka duka to Allah ya za ka yi ka ci duka bayan ka gama ka tattan ɗaya ana zaune ana ɗan fitenar ana ɗan caccanza da ka zo za ka tafi sai a ce to ina direba gibi ne malam sai dan da dubu, ɗan dubu goma ko ɗan dubu ishirin haka kana karba me za ka ce Allah ya ji kan iyaye Allah ya amsa yanzu wannan ya zauna a gabanka ga wani laifi wanda ya shafe shi ka karanta ayan ka fasara a kansa sai a a to adiwai ba biya dole bere makaran maka na da waje ka ce kafiran makka shikenan an samu sauki sauki ke don ka tsallaka wani zai iya cewa ka tsallaka za ka daga dole ka dawo ka fasara to ya fi sauki kawai ka ce kan kafiran makka sai ka wuce ba ba na adamawa ba na najeriya ba ba a kawai eh? a wannan kai kace saboda haka yan uwa gaskiya mu tsaya mu nemi abun kanmu kar ka yarda kowa ya nemi sana'a kaga har mu yan gwamnati na yanzu ba rashin sana'a ne kowa yake wahala ba ana na rubuta ba a yi <laughs> eh mana da an rike salarin kaga fuskar mutum yanzu kuna tsammanin da salarin karatun nan daban za ku ji shi Allah Allah ya karfa mana abin da muka yi muka yi. Eh mana, so mu tsaya mu nemi sana'a, samari da ije sana'a. A duk janga, a duk fila, a duk janga, a duk fila, a duk tura Allah wannan ma barka. Ta fewu ta zammu, ta yau yausana mai bo wallahi ku jomira wannan wannan mun gane wannan kuma dole za mu dawo ko ba haka bane so ka wani sati karka ga na kawo kinkiya ta shafe sai to Allah ka gafarta mana na'am sai me muka ce ma sa'altukum min ajrin ban tambaye ku lada ba ba wani lada da na tambaye ku in ajriya ko illa Allah sakamako na a wurin Allah Allah shi zai bani sakamako lada haka abinda annabi haka annabi Nuhu ya gaya musu Allah shi zai bani amma ku sani wa umirtu an akuna minal na. an umurce ni da in kasance cikin musulmai in kasance masu miƙa wuya sai mai ya faru fakadzabu farajjai na lam وحملناهم في الفلك وجعلناهم وجعلناهم خلائف وأغرق الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة kun ga kamin nan wa umirtu an akuna minal muslimina wa qala ta'ala an ibrahim annabi ibrahim alaihi salam shi ma ya faɗi haka allah ya umurce ta mana allah ya ce iskala lahu rabbuhu aslim قال له ربه أسلم قال أسلمت بها إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله Iblis ya gaya masa ya gaya ma nan aslim ka wuya ka musulunta kala yace aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya zuwa ga Allah ubangijin talikai bai tsaya nan ba shi ma sai yayi wa 'ya'yansa wasiya ko wa wasa biha ibrahimu bani annabi ibrahim sai yayi ma 'ya'yansa wasiya da wannan suma wato su miƙa wuya zuwa ga Allah wa yaqubu annabi yaqub yace ya bani ya yaqub 'ya'yana inna allaha astafa lakum dina kusan cewa Allah ya zaba muku addini Allah mun gode maka fala mutunna illa wa antum muslimun kar ku yarda ku mutu face kuna musulmai kar ku yarda ku mutu wa kala annabi yusuf shi ma yace rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي يوسف يتشي ما ربي يا أبنجتنا kad ataitani min al-mulk ka bani mulki wa allamtani kuma ka sanar da ni min ta'wili na hadith wato fassara wato mafarkai ka bani wannan fatirar samawati wal ard Allah kai ka kirkiri halittar sammai da ƙasa anta waliyi Allah kai ne majibincin al'amancin al'amarina fi duniya a duniya wal akhirati da lahira ya Allah tawaffani musliman Allah ka kashe ni ina musulmi in ji annabi Yusuf Allah ka ɗauki raina musliman ina musulmi wa hikni bis salihina sannan ka iskar da ni kuma wato salihai annabi Musa shi ma ya ce ya kaumi in kuntum amantu billahi وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا نعم فعليه توكلوا إن كنتم Shi ma annabi Musa alaihi salam ya ce ya kaumi in kuntum amantum billahi in kun kasance kun yi imani da Allah. in kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to ku yi tawakkali a gare shi in kuntum muslimina in kun kasance musulmai haka ma masirtan nan ko wadda ta kaya tsakanin annabi Musa da sauran wa'ancan jama'a suka ce rabbana bi alaina sabran wa tawaffana muslimi uta rabbana bi alaina sabran Allah ka sanya mana ka kwararo mana haƙuri ya Allah ka ba mu ikon yin haƙuri Allah ka taimaka mana ka ba mu iko mu yi haƙuri wa tawaffana muslimina Bilkisu ita ma ta faɗi wannan ko rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin yace tace ya Allah inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina wa aslamtu ma sulaimana mun na mika wuya tare da annabi mana ita ma ta bi mika wuyan da annabi sulaiman yayi yana musulmi da haka ita ma ta musulunta ya Allah wato lillahi rabbil alamin haka kuma Allah ya sake gaya mana inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna allazina aslamu allazina aslamu annabawa waɗanda suka mika wuya waɗanda suka musulunta haka kuma Allah ya ce wa is'a wa is'au haitu ila ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun ka shaida ya Allah mu musulmai ne kashe kaga karatun duka ɗaya ne fa in tawallaitum ma sa'altukum min ajrin in ajri illa ala Allah wa umirtu an akuna min almuslimin buhu sai suka tashi shi fanajjaynahu Allah ya ce muka tseratar da shi annabi nuhu alaihi salam wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi fil fulki a cikin kwale-kwalen da suka shiga za mu samu wannan cikin suratul hud waja'alnahum muka sanya su khala'ifa wato waɗanda za su zama suka maye wato bayan ƙasa a baya ko wa agranan lazina kazzabu sai muka nisar da waɗanda suka kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyinmu su kuma sai muka halakar da su Allah ya ce fanzur ka duba kaifa kana aqibatul munzarina yaya makoma yaya ƙarshen wato waɗannan ta kaya inji Allah tabaraka wa ta'ala ayya muhammad ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba kaifa anjaynal mu'minina yadda muka tsamar da mu'minai wa halaknal mukaddibina muka muka halakar da wato abin nan waɗanda kuma suka ƙaryata ka waɗanda suka wato abin nan nashi za mu dakata anan ko sai mu tashi summa ba asna min badihi rusula abinda muka faɗa daidai Allah madaukaki ya bamu dansa. don dai Allah ta baraka wa ala ya gafarta masa akwai ɗan sauran lokaci da tambayoyi za su shiga ko ɗaya minti biyu minti biyu to ya za a yi hmm? to bari in je Um, wannan yana cewa assalamu alaikum da fata an sha ruwa lafiya ga tambayoyi na kamar haka malam ni ne na kasance ko yaushe in yaro na yana kuka sai na ce mishi zan saya masa bobo sai ya shiru to malam wannan zai kasance alkawari don ka gaya masa za ka saya kana saya ato baya saya kenan ko zai ce maka gobe ka ce masa misonne ta gogo ce kai baba ba kullum ban ya biya baba kullum haka yake faɗi a fakaice menene ƙarya so babu laifi mutum zai iya ya rarrashi yaro da abun da yake so ya yi shiru to amma ya kasance kai kuma kana cikawa ko so ɗaya ko so biyu dai haka dai e in ka faɗa yau baka saya ba gobe in ka samu ko da baya kukan sai ka kawo masa Togagogon to ga gogon da na ce maka zan saya maka kaga kana nuna masa alƙawari ko cika alƙawari yana da kyau nan kana karantar da shi to amma in ka faɗa baka cika ba sai duba cewa shi ma sai ya girma ashe abu kamar an faɗa ko ba cika ba ma babu laifi don baba kullum shi ma haka yake <laughs> eh to kaga sai ka zama digital ko Allah ka samu dace amma laran ma ne ya faɗa da haka ai kokari ana cikawa in an fara saboda yaro shi ka san wani abu da kai ka ɗauke shi ka manta shi ba zai manta ba to Allah ya shirar mana su wannan yana sa na biyu yace shi ba ya faɗa ko yau wannan karantawa ce wanda ta kasance kirista sai ta musulunta sai mun samu saɓani har na sake ta saki-saki so uku sai ta koma kafirci sai ta yi aure sai mijin ya mutu sai da koma mata na dawo mu ci ne mu gaba ya gaya maka haka ne eh? to ai shi ne ina ke karanta haka kake kaya min yawon da yake gaba amma wata masa alkawari cewa ba za ta sake kafuci ba haɗi zauna shin malam auren da auren da ta yi a baya zan iya zan iya komar da ita ha wannan ai baka da zuciya ko kun ga abu na farko malamin mu yana gaya mana Allah ya gafarta masa yace kun wai yaran matan mu kan mu kun gama auren su ne ba gama ba to amma duk matan da fa ta musulunta don ka aure ta kasancewa in wani abu ya hada ku za ta koma ka san wannan kuma kala za ka kawo cikin zuriyarka in kun zo kun haihu karasu idan ba zuriyar ka tsayayyu ba ne ba to an shiga wani matsala kuma ko kafirci ya samu ƙari da haka tun farko me yasa muke kusantan waɗannan abubuwa me yasa wato wani makauniyar soyayya kawai ake fara, wani zai fara da tsiyani idan zaman yayi zama yawwa to yanzu in yaga zai rasa ta sai to su ayi aure kun ga dama kan abun da ake gina. so ta haka tunda ta musulunta ka aure ta ka sake ta ka ce saki saki ma har uku to ban sani ba saki saki har uku a take ne a lokacin ka sake ta ko kuma da wanda ka sake ta ya cika uku kana sake ta kace sai ta koma kafirci dama ba ta musulunta don Allah ba sai ta je ta aure wani wancan din kuma ya mutu wai ka lallaba kuma za ka koma me zai koma da kai ko tare eh? Eh? eh a karshe ne ai wai yanzu da ya koma mata ne ko yaushe ya je kira ne ko cikin azumin nan ne ba ya ta masa alkawari wai ba za ta ke komawa kafirci ba yanzu kai ka yarda da wannan alkawari a'a me yasa da ta barka ta je ta aure wani me yasa sai da wancan din ya mutu dan haka ni shawaran da zan baka ka fita harkar matan nan shine gaskiya abin da zan baka ka fita harkanta in aure kake so ga yaran mata ewa sai ka je ka nema sai ka je ka yi ka amma idan ka ƙi ka koma ka rubuta ka ajiye kamar yadda nake gaya maka yanzu za ka sake lallaɓowa kuma ƙaida na sani wannan shine gaskiyan al'amari in kuma shika uku da yake nufi ta auri wani wancan ya mutu shika uku shi shikenan kamar da ya ce in ka sake mace shika uku bai halatta ka aure ta ba har sai ta auri wani wancan din ya sake ta to ai tun da farko ma ta kafirce tun da farko ta kafirce da kamar da su malamai suka ce a wannan kafircewa da ta yi ayyukan da ta aikata gaba ɗaya ya tafi ya tafi lain ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin yanzu ya rage in ta dawo shin ayyukan can sun tafi ko za su dawo wannan kuma wata mas'ala ce daban amma kai tunda auren da kake so ba zan baka shawara ka koma mata ba ka fita harkan shine mafi alheri shine zaman lafiya Allah ka shiryar da mu wai yace shine ya karbi bashin kati ta layin MTN sai sim din ya bata to malam yanzu wannan bashin zai sa zai sa ni na abin nan daga ne a kabari ya samu ya mai azaban kabari to kai welcome back man eh ba kana son ka biya bashin bane ba kana tambaye ka to ka je kai welcome back in ya son kai welcome back ka biya sai ka yarda layi wannan shine abin da zan gaya maka wallahu a'lam za mu dakata anan Allah ya gafarta mu subhanaka allahumma wa bihamdika a'a lokaci yayi lokaci ya yi a bari sai gobe mun mu yi addu'a kun za ka manta sai ka rubuta akwai wata baiwar Allah bayan mun tashi karatu makociyarta ta sami ta sami musu ta mana bayani dangane da yanayi da take ciki ba abun da suke buɗe baki da shi ba abun da suke sahu da shi sai kunu idan suka yi buɗe baki kunun ya rage da shi kuma suke sake sahu to tambayan da suka je yi yanzu azumin wannan azumin za su iya ajiyewa tunda duk suna wahala ba ma wai sun ce suna neman kaza a yanzu matsalansu azumin za a iya ajiyewa to kun ga in muka bari ta ajiye azumi Allah zai tambaye ko ba haka bane so dan haka daga yanzu zuwa gobe wannan lokaci tafsiri na dare abinda duk ya sawwaka wanda za mu iya taimaka mata sai a taimaka mata to Allah ya taimake mu mu yi kokari mu kar wannan ya sa ta ajiye azumi saboda wannan mun san babu mun san yanayin da muke ciki amma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kuma wallahi ba abun mama yanzu za ka wasu babu wasu kama ba su da kofunu haka za ka samu yanzu Allah ka rufa mana asiri da aka yi kokari mu ga abin da ya sawaka a kai mata har inda take a tabbatar da yadda lamarin yake Allah madaukaki ya taimake mu sauran tambayoyi da wasu bayanai sai gobe subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi